This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da ladan ibrahim a yawa muke farin cikin jan ragamar shirin bayan labaran duniya za ku ji korafin malamai a jihar adamawa da suka ce ana yi masu bita da kulli domin sun nemi hakkin su sai kuma batun yiwuwar barkewar cutar mara tsuntsaye a jihar wakiliyar a jihar plateau tana da rahoto kan kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa na duba batun masarautu maryam dauda ta shigo da shirin kallabi kamar yadda muka saba ba ko masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai masu assalamu alaikum a jihar alhamis gobara ta tashi rigirgi a ɗaya daga cikin daffan ajiye mai da ke arewacin libya bayan da 'yan ta'adda suka jefa wa daffan gurneti sai dai kawo yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan sai dai mahukuntan ƙasar ta libya sun ce suna tuhumar ƙungiyar isis ce da aikata wannan ɗanyen aiki wadda ke amfani da matsalar da ƙasar ke fama da shi na shugabanci ɗaya daga cikin shugabannin ma'aikatan kamfanin na man naras na love ya ce wannan gobarar mummunan hadari ce ga muhalli ya ce mummunan hayakin da gobarar ta haifar yana warwatsa ya warwatsa bakin hayakin da ka iya yi wa bani adama mummunar illa jami'in ya ce gwamnatin da aka harba ko baya ga gobarar da ya haifar hawa kuma ya kawo ɗaukewar hasken wutar lantarki hawa kuma harkokin kasuwanci sun tsaya cik sakamakon wannan gobarar dai ana sa ran ai hasarar gangan mai da ya kai miliyan uku baya ga miliyan hudu da aka yi hasara a cikin watan da ya gabata kungiyar isis tana iya bakin kokarinta na ganin ta karbe ikon wajen ajiye wannan mai na kasar libya domin hakan zai ba daman cin karanta ba babbaka musamman ma na ganin ta kwace mulkin kasar baki ɗaya a jiya alhamis ne shugaban kasa ivory coast alasan watara ya gana da shugaban 'yan adawa pascal afiyin gosen a babban birnin kasar wato abidjan shi dai shi shine shugaban jam'iyyar wato jam'iyyar Ivorian Popular Front jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar Lauren Gbagbo dalilin ganawar waɗannan mutanen biyu shine a sa ran tattaunawa kan mahimman batutuwa ciki har da batun sasantawa da kuma sake hasuniyoyin siyasa tattaunawar wadda tun farko aka tsara ta tsawon awa guda amma shugabannin sun shafe sama da awoyi uku suna ganawa sa'ilin da ya fito daga taron ngusi ya shaida manema labarai cewa ya gamsu kwarai da gaske da wannan ganawar a cikin shekara ta 2010 zuwa sha 2011 aka ja daga a kan sakamakon zaben shugaban kasa inda aka yi taba ta kashi tsakanin magoya bayan shugaba alasan watara da kuma tsohon shugaba lauren babu rahotanni sun bayyana cewa mutane da yawansu ya kai dubu uku ne suka mutu cikin watanni biyar a lokacin haka kuma ya yi sanadiyar kame tsohon shugaban kasan babu wanda har yanzu yana kotun duniya ta ƙasa da ƙasa yana jiran shari'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ƙasar jamus na ci gaba da taka muhawara wanda za ta ci gaba da tsugunar da yan gudun hijira su sama da miliyan ɗaya da suka iso kasar tun watanni goma sha biyu da suka gabata ɗaya daga cikin abin da ya ƙara zafa wannan muhawarar ko shine yadda a ƙarshen shekarar ta gabata aka ta kai wa 'yan mata da mata hari inda suke a cologne wannan dai yanzu haka ya sa birnin da ke kudancin jamus din samar da wani sabon tsarin yadda za a rarraba waɗannan 'yan gudun hijirar ga bisa dukkan alamu birnin nan da ke kudancin jamus shine zai fara gwada ajiye waɗannan 'yan gudun hijirar su dai waɗannan bayan allah sama da ɗari takwas suna zaune ne a gidajen jama'a maimakon a ce an sama musu matsuguni na musamman wasu 'yan gudun hijirar sun bayyana yadda suke jin daɗin zama da masu masaukin nasu har suna cewa sun yi hasarar iyalansu a kasashensu na asali amma kuma yau ga sun samu wasu iyalan na daban wani bom da ya tashi a kusa da alkahira babban birnin kasar masar kuma ya hallaka mutane shida sa'ilin da 'yan sanda suka kai samame a wurin mabuyar 'yan ta'adda akalla 'yan sanda uku da farar hula guda suna cikin waɗanda suka mutu jami'an tsaro suka ce suna tuhumar 'yan kungiyar 'yan uwa musulmi da suka dasa wannan bom din wanda ya tashi da 'yan sandan lokacin da suka aunawa suka auka wani gida wannan lamarin da ya faru ne a kusa da wani otel ɗin da yake matattara masu yawon buɗe ido da ke kusa da alkahira ita dai kungiyar 'yan uwa musulmi ita ce jam'iyyar tsohon shugaban ƙasa muhammad morsi wanda aka kifar da gwamnatinsa a cikin shekara ta 2013 sakamakon wani juyin mulkin da abed abdel fatah el sisi ya yi masa lokacin yana babban hafsan sojan ƙasar wanda yanzu shine shugaban ƙasar. jami'an kiwon lafiya na amurka sun fitar da wani sabon sharuɗa ga mata musamman masu juna biyu waɗanda za su iya kamuwa da wata sabon cutar da ake kira zika wadda sauro ke iya haddasawa kuma yana iya yi wa kwakwalwa illa cibiyar kare cututtuka na ƙasar ta bayyana a jiya alhamis cewa wannan cutar tana yaduwa ne ta sakamakon cizon sauro wanda kuma bai da maganin hana yaduwarsa kana ba a samu maganin da za a iya yi wa waɗanda suka kamu da cutar ba cibiyar ta gargaɗi mata masu juna biyu da su guji zuwa ƙasashe har goma sha hudu ciki ko har da yankin karibiya da kuma latin amurka waɗanda can ne aka fi kamuwa da wannan cutar waɗannan ƙasashen ko sun haɗa da wato el salvador guatemala honduras sauran kuma su ne panama brazil colombia labaran duniya kenan kuka saurara labarin faro takon daga jihar Adamawan Najeriya inda malaman makarantar firamare ke korafin cewa an yi masu bita da kuli sabili da sun nemi a biya su hakinsu zargin da gwamnatin jihar ta musanta ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ci gaban rahoton. su dai waɗannan malaman tun farko ma dai sun gudanar zanga-zangar lumana ne har zuwa gidan gwamnatin jihar da ke dogire inda ma suka sami tarba daga sakataren gwamnatin jihar adama da kuma kwamishinan harkokin ƙananan hukumomi inda ma malaman suka koka ne game da matsalar rashin biyan su albashi ko da yake shugabannin ƙungiyar kwadago a jihar sun fa nesanta kansu da zanga-zangar lumana da malaman makarantun firamaren suka yi to sai dai kuma kamar yadda rahotanni ma ke nunawa yanzu haka fa an fara bi ana kama shugabannin malaman da suka gudanar da wannan jerin gwano kamar yadda wasu malaman da ba su a ɗan su ba sabili da tsoron abin da ka iya faruwa suka bayyana malaman da sun ma nuna bacin ransu ne game da halin da suke cikin rashin albashi sai kuma gashi ana bin su har makarantun da suke karantarwa ana barazanar kama su a wani yanayi da ke kama da take haƙƙin na adam to ko me shugabannin kungiyar malaman jiha ke cewa ne game da wannan kamin kwamrar dauda maina da ke zama shugaban kungiyar malaman jihar wato NUT wanda har ila ma shine shugaban kungiyar kwadagon jihar ya fa musanta zargin da ake musu na cewa su ne masu kitsa wannan kamen da ake yi ta su dauki alhakin mu mu ba mu ce a kama kowa ba ba musamman mu ana kama su ba duk lokacin da na samu labari ma ni sai da jami'an tsaro suka zo waje na suka gama tambayoyi suka tambaye ni suka tambaye sakatare na suka ce sai ya ba su a rubuce abin da ya sani kan abin da aka yi to har ga Allah ba mu ce a musguna kowa ko a kama kowa ba amma akwai wanda kuma jami'an tsaro suka ziyarce shi to Allah ya haƙuri mu mun zuba ruwa muka ce wannan abun bai kai ga haka ba so kar su ga laifin mu mun tsaya musu domin da ba mu tsaya musu ba da wata watakila abun ma ba haka take ba to wani kokari kuke dangane da wannan bukatu nasu da suka nema wanda har yasa suka yi jerin gwano eh to Alhaji Ibrahim ka san kai dan jarida ne kuma yanzu a gaban ka ga takarda dai ga wasika kana gani a rubuce wanda muka rubuta wa gabana wasikan nan kuma ba jiya muka yi shi ba kuma ba ran da suka yi wannan dan karamin gangamin ne muka yi shi ba tun shekaran da ya wuce muka yi shi kuma mun zayyana duk abubuwan da ake magana ga suna rubuce kana ganin su irin ah, kuɗin hutu ah, kuɗin karin albashi na kowace shekara da kuɗin karin girma da makamantansu ga shi na rubuce a gaban ka kana gani in dai ƙarya ne sai ka ga musu a rediyo cewa karya na yi mun rubuta. ita ma dai gwamnatin jihar Adama ta bakin kwamishinan yada labaran ta honorable amos sajo ta musanta zargin cewa ita ta sa ake kama malaman da suka yi zanga-zangar lumanar. mu ba mu ma san cewa ana kama su ba kuma wani daga cikinsu ya shaida mana mu a gwamnati cewa su ana kama su amma suna tuhumar kungiyar su ne na malaman makaranta wato NUT su suka sa a kama haka kuma mu abinda suka gaya mana kenan muka yi bincike kuma mu babu a gwamnatance ba wanda ya bada umarni a kama kowa ba mu ce a kama su ba ba mu sa a kama su ba hatsarin ma an ba su dama sun yi mitin da SSG sun yi mitin da commissioner for local government eh, kaura adamawa ga wanda dai kake tuhumarsa da laifi zaka kama shi dai ba ka ba shi dama ka saurare kai a wannan high level of government a saurare shi kawo yanzu dai duk ƙoƙarin ji daga bangaren jami'an tsaro a jihar lamarin ko ya cutura domin ko da na tuntube shi kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama dsp usman abubakar ya ce zai kira ni to amma ko har lokacin da nake hada wannan rahoto ban ji daga gare shi ba haka nan kuma babu sakon karta kwanan da na aike masa yanzu haka nan muna hanya muna aikace abin da ne ne zan kira ka ko ke sa kaga tun da zuwa cikin mutum ne an sa call ka kamar yadda rahotanni ma ke nunawa yanzu haka dai wannan kame tuni fa ya soma ka tsaiko a makarantu inda wasu malaman ma ke cewa aji domin gudun abin da ka iya faruwa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To daga jihar Adamawa har wa yau wakilin Sanusi Adamu ya aiko mana da rahoton yiwuwar bullar mura tsuntsaye. Sanusi, ja mu je. Hudu daga cikin ma'aikata da ke aiki a gonar kiwon kaji ta Goro, a karamar hukumar Tongo da ke jihar Adamawa yanzu haka ke zamar fargabar kamuwa da cutar murar tsuntsaye. Ciki ma har da manajar gonar Muhammad Hassan wadda ya shaida haka lokacin da yake bayanin musabbabin bullar cutar. To mun yi suspect akan wannan dan tsuntsu Dawisu ya yi rashin lafiya sai muka ɗauke ta mun a wani ɗaki in ba su da lafiya sun muke yi masu jinya sai daga baya kwana biyu sai ya mutu sai mun ga kajin da ke kusa sai sun soma mutuwa. mun nema magunguna mun kira doktoci sun zo sun duba sun ba mu shawara mu dinga ba su magani to mun ga abun ya ci gaba ba mu iya yin controlin ba yanzu abubuwan da mun ya shara muna da dama muna da kaje dubu ishirin da uku da bare su zabi akwai dawi su akwai su tolotolo akwai kuma agwagwa. comrade isa salihu kwamishinan ma'aikatar kula da dabbobi na jihar adama wanda ya tabbatar da barkewar cutar murar tsuntsayen ya ce kawo yanzu babu rahoton wanda ya kamu da cutar amma ya ce ma'aikatar nasa na fuskantar turjiya daga masu kiwon kaji saboda gudun matakan da ake ɗauka na hallaka dukkan kajin da zarar an sami bullar cutar domin dakile yaduwarta. Akwai ɗan turjiya dai da muke samu daga mutane don ko rashin fahimta a mutane har ko suna ɓoye abin in ya faru. To ina so yan da wannan dama in sanar da jama'a akan cewa gwamnati na tarayya kwarai da gaske tana ba da kashi hamsin bisa ɗari na biyan abin da ya faru. Ana ba ma wanda ya yi rajista ne. Wanda bai yi rajista ba gwamnati gaskiya babu ruwanta da wannan abu ah, maganan masu ɗaukan kaji suna daga jiha zuwa jiha ko daga wannan eh, al'umma zuwa wani al'umma dama muna da checkpoint muna kira da su su ma su bada haɗin kai domin eh, gyara kayan ka bai zama sauke mu raba ba kaban kaji nawa kuka hallaka yanzu kaji ne sun kai dubu ishirin da biyar a haɗe da akwai zabbi a ciki akwai ɗawisu akwai kaji masu koyi da kuma wanda ake kiwon su don nama haka kuma akwai zakaru a bangaren masu sayar da kaji da alamu faɗakarwar jami'an kula da lafiyar dabbobi yana tasiri wajen ayyukan kasuwancinsu kamar yadda da Malam Muhammad Sani, mataimakin masu sana'ar sai da kaji a karamar hukumar Yola Tare wani jihar Adamawa shaida mini. Muna wayar musu da kai mu muna musu bayanin da duk abin da yake tafiya a kai su dinga mai da hankali game da irin yanayin suka ga wani bakon cuta sabanin yadda aka saba ganin irin na da. Su kawo wannan reform mu kuma za mu je mu kai ainihin ga hukuma mu bayyana musu ga abin da yake tafiya. Na tambayi shugaban kungiyar likitocin dabbobi na Najeriya Dr. Edgar Amos Sunday ko me yasa hukumomi suka kasa magance matsalar cutar mura tsuntsaye don lokacin da cutar ta bulla a Najeriya a shekara ta dubu biyu da shida ga abin da yake cewa. Da farko ya kamata da ana yin wani abu da ake ce da shi surveillance tun lokacin da aka yi nasara da yakin wannan cuta. Za a sani kajin mu ya su yake dangane da wannan cuta ba a yi shi ba. Na biyu ana shigowa da kaji da kwai da danginsu domin iyakokin ƙasarmu Najeriya suna nan ana iya shigowa daga ko'ina kawai. Yana da kyau in kana da gonan kaji ba kowa ne kawai zai shigo ba ba kuma da koina ne kawai zaka kawo naka kajin ba idan wata jiha ta samu bullan wannan cuta ya kamata akwai ka'idoji da doko da zai sa ba za a ɗauki kaji daga wannan jiha zuwa wata jiha ba sai an bi wasu dokoki wannan duka ba a bi da shi ba kawo yanzu an sami bullar cutar murar kaji a jihohi 23 da kuma Abuja birnin tarayya da Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. To a gaishe ka kafin mu ci gaba ga bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Lafiya uban girma kai nake wadege. Lafiya uban girma kai nake wa bege ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in biko yabon ba aiki ne ya ila lillahi dubi kar ka shafa roko na ziljada da hasbi ba sa ta ta ce du yana shakalbi dai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du daɗa wa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe To madalla bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Plateau inda gwamnatin jihar ta kafa kwamiti kan batun masarautu. mu Zainab Babaji na da ci gaban rahoton. Kwamitin mai mutum bakwai an kafa shi ne bisa la'akari da muhimmancin da ƙananan masarautu ke da shi wajen haɗin kan al'umma don samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Shugaban kwamitin kuma makaman mangu Daguk Famfun ya ce kwamitin na kan ganawa da dukkan masu ruwa da tsaki don cimma burinsa. Gwamnan jihar Plateau Rad Honorable Simon Lalong ya kaba kwamiti ne domin a sake duba wani rahoto wanda wata kwamiti ta ba nan da Joshua Waglick ta yi na kekera a kan kananan masarauta da ƙauyuka da kuma da takai na jiha. Wace gudunmawa kake ganin kamar su matasa za su bayar domin samun zaman lafiya? Matasa kin ga su ne wanda sun fi kowa tayarwa a lokacin da ake yawa ba saboda haka na son wannan abin domin su gane cewa ga inda aka nufa kuma su san cewa duk abin da za yanzu ana gyara ne saboda gobe domin su ko matasa su ne manyan gobe wannan gwamnati tana son a kekere waɗannan masarautun domin su zauna ba kamar na da wanda da an yi ba wannan gwamnati ta yi sai a zo a rushe wannan ta yi a zo a rushe kuma muna ganin cewa abin da ya sa akan kamfaru shine domin ba a ɗauki waɗanda abin ya shafa ba ba nemi ra'ayoyinsu ba domin kafin a kera waɗannan masarautan saboda haka yanzu shi gona mai ci yanzu yana ganin wannan kwamiti za ta iya cima wannan burin abin da za a yi domin ya ɗaure shugaban kwamitin gyara kan tsarin ƙananan masarautu a jihar plateau dagu famfon. Shugaban Majalisar Matasan Najeriya reshen jihar Plateau Nansak Rinven ya ce za su bai wa kwamitin goyon baya don gudanar da aikinsa da nufin kawo gyara a jihar ta Plateau. Abubuwan da aka yi su sarakunan da kuma karin su kauyuka din kwanakin baya kan samu su matsaloli iri-iri har yanzu akwai wayanda ba su ji dajin abin da eh, wayancan gwamnatin da suka wuce suka yi ba saboda haka yanzu suka kira mu cewa a zo a yi shaura su nema namu haɗin kai ɗin domin a samu wannan kwamiti da gudanar da abin da aka zabe ta aka sata ta yi duk abin da aka yi yanzu na mu ne matasa mu za ji daɗin gobe waɗanne matsaloli ne kake ganin kamar suke janyo rikici musamman a fannin masarauta a nan jihar plateau matsalolin shine wayanda aka yi kwanakin ba ba yi akan daidai ba an diba wayansu kauyuka ka ba ma wayansu kuma akwai wayansu wurare da aka ki cewa kaga bayan da za a ce wai yadda turawa sun zo suka ga suka tafi da suka tafi suka ba ma mutane sarauta akwai wayanda an zo an gan su an ba su akwai wayanda an zo kuma ba su nan saka ba su to kaga ba za ka zo rana daya ka ce wai bari ka canja wa mutane hanyar rayuwarsu ba za ka samu damuwa kin gan abubuwan da aka yi ba kan daidai ba wanda suka shige shi ya sa mutane suka suna rikici ana dan samun matsaloli amma wayannan kwamiti din gwamnati ta ce musu waito abin da za a yi shine su je su sassanta da wayanda ba su ji dadin ba wanda aka ɗiba kauyukan su aka haɗa mawayansu a karba a dawo da shi don a samu a daidaita a yi zaman lafiya. Nansak Rinven kenan shugaban majalisar matasan Najeriya reshen jihar Plateau. kwamitin zai ci gaba da ganawa da masu ruwa da tsaki a kananan hukumomi don samun bayanai da zai kawo gyaran kananan masarautun jihar don tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo na Washington na cewa karfe biyu da minti 20 na asuba ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan sabon shirin na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta yau ita ce Dr. Rukayya Nasiru Sani, mai aiki a asibitin Malam Aminu Kano. Ɗaya daga cikin matasan da suka halarci taron kolan matasa na shekara-shekara da ake yi a nan birnin Washington a cikin shekarar 2015 da ta gabata. Da farko dai ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Mm, to ni sunana Rukayya Nasiru Sani um, ni likita ce na aiki a asibitin malam aminu kano a nan kano amma an haife ni a nan garin kano duk da dai eh, na mutanen katsina ne kuma sai na fara makarantar firamare a kaduna sannan na karasa na je lagos na ci gaba da makarantar firamare sannan na karasa a nan kano makarantar sankore sai na je makarantar sakandare a alamin international school a nan mina inda na yi shekara shida har ma dai na zama ni ce eh, shugaban mata da ake cewa head sannan na gama na taho kuma na yi karatun likita a nan eh, jami'ar bayero a nan kano to kuma a 'yan watanni da suka wuce sai na sa'a na ji wani program da ake ce ma young african leaders initiative da muke zuwa mu danyi course a nan america Eh. sannan na sati shida haka sannan sai mu zo kuma nan washington dc muka yi mitin da shi shugabar kasa barack obama to dokta kafin mu je ga wannan taron kolin da ake kira yali da kika zo na amurka ku za ki gaya mana irin kalubalen da kika fuskanta a rayuwarki karatu dai alhamdulillah um, akwai kalubale tun da musamman kamar wajen karatun jami'a kisan ba a rasa yajin aiki haka Mm. a ce ana cikin karatu a katse an yajin aiki ba kuma tun da karatun likita na yi akwai yawan abin da mutum yake ake bukatar ya karanta da abin da ake bukatar ya sani din da kuma dai karatun ma yana da tsawo sosai tun da kamar shekara shida ne ya karatun kawai ma kuma da aka zo ga su yaji aiki da sauransu sai yi yawa ya zama kamar bakwai da rabi sannan bacin gamawa kuma akwai eh, internship da muke kiran shi ko housemanship to gaskiya tsayin karatun da yawan abin da ake bukatar mutum ya sani din da kuma siyajin aiki da sauransu amma sai na yi sa'a kuma dai gaskiya da dagiya da addu'ar iyaye da kuma dai yin abin da ya kamata na samu na gama har na zama kamar nike ta ɗaya a ajinmu da muka gama alhamdulillah To dokta a fannin aikin ki na likita wani bangare koko in ce wani fanni ne kika fi kwarewa? Da yake mu mm-hmm. kin ga in ka gama duk wannan tsayin karatun shekara shida bakwai zuwa takwas din eh. na karatun likita in ka gama to kamar eh, general ake ce mishi likitan komai kenan gaba ne kuma fa za ka zo kai jarrabawa na fannin da kake so ka je ka ƙara ƙwarewa a ciki to alhamdulillah na jarrabawa na ce na fannin ana ce mishi adult medicine ko internal medicine kuma ina so na yi ƙwarewa a wajen likitocin zuciya da ake ce ma cardiology To yanzu waɗanne irin matsaloli ne zaki ce suka fi addaban mata ta fannin kiwon lafiya musamman ma dai a Najeriya? Oh, to mata gaskiya kusan ma zaki ga kalubalen su kusan um, duniya duk gaba ɗaya ba a rasa eh, abubuwa da ke shige. amma kamar mu arewacin Najeriya dai um, ana samun matsaloli irin wani lokacin mata ba sa samun su je makaranta ɗin nan haka ko kuma an je an fara makaranta a katse gashi um, ana da matsalan gaskiya abinda ake cewa maternal mortality dinnan um, mm. mutane da uh, mata um, mamanni da ake samu su rasa rayukansu wajen eh, haihuwa masu juna biyu kenan yawwa masu juna biyu exactly so duk dai wa'annan haka da kuma dai um, ilimi din wani lokacin bai ba kasafai yake yawaita ba amma alhamdulillah yanzu iyaye suna ganewa kuma ko malamai ma na addini suna wa'azi akan lalle eh, ya kamata a rika ilmantar da yara mata tunda musulunci ba wai ya hana ba ne to alhamdulillah yanzu wannan ta wannan fannin ana samun ci gaba gaskiya yan um, mata suna kokari su makaranta kuma um, wasu ma har ma kan misali auren ne zo suna yi kuma su ci gaba da makarantar su dai Jama'a masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa war haka in Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu Dr. Rukayya Nasir Sani da ms Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum mai magana Hajiya ko Garo mai kare da kasuwar Albarago Lagos. Assalamu alaikum sashen Hausa. Sunana Muhammad Awal Dokawa Zaria. amma yanzu haka ana tafi daga Lagos kare Najeriya zan bayyana ra'ayina ne game da wata badakala da yan majalisar tarayyar Najeriya suke shirin wata abin da Hausa suke cewa mai dokar bacci ya tsige gadi in ba haka ba mutanen da aka zaɓo ko aka ce za a yi canji domin waɗannan da suke kai ana ganin su gurɓatattu ne suna danna haƙƙin jama'a suna wace ka tashi da dukiyar jama'a sai aka ce yau an zo a yi canji domin a ɗora ku a wurin nan ku gyara sai ya kasance yanzu banda ra'ayin kawunan ku ba abin da kuke karewa kun shagala kun ɗauka ma ku ne dan ƙarfi ku kai wannan guri ba ta talaka suka su kuwa domin in ba haka ba za a ce ɗan majalisar tarayya wai zai hau mota ta miliyan ashirin shi kaɗai kwaɗe ta cin ina suka manta da talakawan da suke yi a rana ɗaya za su ci abinci su ɗaya shin wani wannan mota ta miliyan ashirin ita kaɗai ce mota a najeriya idan suna nufin jeep lankurosa 2016 suke son kawo shin lankurosa ba sa da 2010 ba sa da 2011 masu matsakaitan kuɗi wanda suke da ƙasa miliyan goma shin wa'annan murci idan ba su je ba da har sai sun hau ta miliyan ashirin don gadara da nuna isa da nuna alfahari alhan talakan da ya zaɓe su ya rasa ci ya rasa sha ya ƙi bacci domin ya ga cewa an samu canji sai ya kasance yanzu canjin bai samu ba abin da suke so shi suke yi kawai sun manta da shi wannan talaka ya zaɓe su shin ina suke tunanin yau za a ce wai su ne za su je su kara haƙin talaka a wannan wuri maimakon talakan da ya kamata su nemi in an ce sai wannan mura ta murya a ce a'a. To kafin mu karkare ga takaitattun labarai a jiya alhamis gobara ta tashi rigirgi a ɗaya daga cikin daffan ajiye mai da ke arewacin libya bayan da 'yan ta'adda suka jefa wa daffan gurneti sai dai kawai yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin mahukuntan ƙasar ta libya suka ce suna tuhumar ba kowa ka iya aikata yin wannan abin ba sai ƙungiyar isis wadda ke amfani da matsalar da ƙasar ke fama da shi na shugabanci a jiya alhamis shugaban kasa abrikos alasan watara ya gana da shugaban yan adawa fascal afi ingwesan a babban birnin kasar wato abidjan shi da ingwesan shine shugaban jam'iyyar ivorian popular front jam'iyyar tsohon shugaban kasar lauren gbagbo dalilin ganawar waɗannan mutanen dai shine ana sa ran su tattauna akan muhimman batutuwa ciki ko hadda batun sasantawa da kuma sake hursunonin siyasa kasar jamus ta na ci gaba da tafka muhawara yadda za ta ci gaba da tsugunar da 'yan gudun hijira su sama da miliyan ɗaya da suka iso kasar tun watanni goma sha biyu da suka gabata ɗaya daga cikin abin da ya kara zafa wannan muhawara ko shine yadda a ƙarshen shekarar ta gabata aka ta kai wa mata da 'yan mata hari a inda suke a kolon to a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can da la'asar idan allah ubangiji ya nuna mana ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da musulunci tushen rayuwa na usman kabara yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shiri da kuma malam sidi da ya har harhaɗa shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau a malam john yana ɗaga hannu alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.